Korintiyawa ta fari Sura goma sha hudu Ku nace ku nemi kauna, ku kuma yi marmarin baye-baye na Ruhu Mai Tsarki, musamman na yin annabci, gama mai magana da harsuna ba mutane ke wa magana ba, da Allah yake magana, gama ba wanda yake gane abin da yake fada, saboda yana fadin abubuwan asiri ta wurin ikon Ruhu ne, amma wanda yake annabci yana yi wa mutane magana ne domin gina su a karfafa su a yi musu ta'aziya mai magana da harsuna yana gina kansa ne amma mai anabci yana gina jama'ar masu bi ne to ina so dukanku ku yi magana da harsuna amma na fi so ku yi annabci wanda yake yin anabci ya fi wanda yake magana da harsuna sai dai in akwai wanda zai yi fasara domin jama'ar masu bi ta ginu To, uwa, idan na zo ina yi muku magana da harsuna, amfani mai zan yi muku, in ban zo muku da wani bayani, ko ilimi, ko anabci, ko koyarwar kalmar Allah ba, haka yake da abubuwa marasa rai, kamar su sarewa da molo, idan muryarsu ba ta fita sosai ba, yaya wani zai san abin da ake kadawa ko busawa? idan ba a busa kaho daidai yadda za a gane ba, wa zai yi shiri yaki? Haka kuma yake gare ku, in kuka yi magana da wani yaren da ba a gane ba, yaya za a san abin da kuke fada? Kun yi magana a banza kenan. Akwai yare iri-iri a duniya, kowanne kuwa yana da ma'ana, idan kuwa ba na jin yaren, sai in zama ba ko ga mai maganar. mai maganar kuma ya zama bako gare ni, haka kuma yake a gare ku, tun da yake kuna marmarin sabon baye-baye na ruhu, sai ku yi kwazo ku ba da ƙarfinku ga yin amfani da waɗanda za su gina jama'ar masu bi. Saboda haka, duk mai magana da wani harshe, sai ya yi addu'a domin a bashi baiwar fasara. Idan na yi addu'a a wani harshe, ruhu na yake addu'a. amma tunanina bai amfana kome ba, to, me zan yi, zan yi addu'a da ruhu, amma kuma zan yi har da tunanina ma, zan yi wakar yabon Allah da ruhuna, amma zan yi har da tunanina kuma, idan ba haka ba, sai ka gode wa Allah da ruhu kawai, ta yaya wanda yake sauraronka da baya gane wannan yare zai ce, Amin, a kan godiyar da kake yi. in bai san abin da kake fada ba, ko da yake ka gode wa Allah sosai, ai wannan mutum bai karu ba, na gode Allah ina magana da harsuna fiye da dukanku. Duk da haka dai a taron jama'ar masu bi, na fi so in fadi kalmomi biyar da tunanina don in koyar da waɗansu, da in fadi kalmomi dubu goma da wani harshe. ‘Yan uwa’. Kada ku yi tunani kamar yara, sai dai wajen mugunta ku zama kamar jarirai, amma ku zama da tunani iri na manya, a rubuce yake cikin koyarwa inda Allah ya ce, Zan yi magana da mutanen nan ta wurin mutane masu harsuna daban, da kuma ta lebunan baki, duk da haka kuwa ba za su saurare ni ba, in ji Ubangiji. To, ashe, harsuna fa domin alama ne? ba ga masu bi ba, sai dai ga marasa bi. Annabci kuwa domin masu ban gaskiya ne, ba don marasa ba da gaskiya ba. Saboda haka, idan duka jama'ar masu bi ta taru, kowa kuma yana magana da wani harsuna daban, sai waɗansu da ba su san abin da ake yi ba, ko marasa bi suka shigo, ashe ba sai su ce kun haukace ba, amma idan kowa yana annabci, wani marar bi. ko wanda bai san abin da ake yi ba ya shigo, sai maganar kowa ta taba shi har ma ya nemi tuba. Za a tona asiran zuciyarsa, ta haka sai ya fadi ya yi wa Allah sujada, yana cewa, Lallai Allah yana cikinku. To, yaya za a yi kenan yan uwa? sa'adda kuka taru, wani yana da wakar yabon Allah, wani da koyarwa, wani da bayani. wani da yin magana da wani harshe, wani kuma da fasara, bari a yi kome domin ginawa. Idan kuwa waɗansu za su yi magana da wani harshe, kada su fi mutum biyu ko uku, su kuma yi shi bi da bi, wani kuma ya yi fasara. Idan kuwa ba mai fasara, sai kowannensu ya yi shiru cikin jama'ar masu bi, ya yi wa kansa magana da kuma Allah. Masu yin annabci kuma sai dai biyu ko uku su yi magana, sai waɗansu su auna abin da ake fada. Idan kuwa Allah ya yi wa wani wanda yake zaune a wurin bayani, sai na farko nan mai magana ya yi shiru. Dukanku kuna iya yin annabci ɗaya-ɗaya, har kowa ya sami koyo, kowa ya kuma sami ƙarfafawa. Ku tuna fa, waɗanda suke yin annabci suna iya bi da ruhunsu, suna kuma ba wa juna zarafi. domin Allahnmu ba Allah na rikicewa ba ne, amma Allah na salama ne, haka yake kuwa a duk jama'un tarkaka. Ya kamata mata su yi shiru a cikin taron jama'ar masu bi, domin ba a ba su izini su yi magana ba, sai dai su bi, kamar yadda koyarwar Musa ma ta ce, Idan akwai wani abin da suke so su sani, to, sai su tambayi mazansu a gida. don abin kunya ne mace ta yi magana a cikin jama'ar masu bi, a kan ku ne kalmar Allah ta fara, ko kuwa ku kadai ne ta kai wajenku? Idan wani yana tsammani shi annabi ne, ko kuwa mai wata baiwa ta ruhu, to, sai ya gane cewa, abin nan da nake rubuta muku umarni ne na Ubangiji. Idan kuwa wani ya ki ya kula da wannan, shi ma sai a ki kula da shi. saboda haka yan uwana ku dinga marmar yin annabci kada kuma ku hana yin magana da wadansu harsuna sai dai a yi kome yadda ya kamata a shirye kuma